hudu a cikin watan rajab sunnonin azumi a cikin watan rajab kamar da sauran watanni goma sha ɗaya suke da shi banda ramadana na farko akwai azumin annabi dauda ya sumu yauman wa yuftiru yauman da ka kana iya yin kwana goma sha biyar kana azumi kai kwana goma sha biyar kana shan na biyu akwai sunnan litinin har kana da guda hudu a wannan watan ka dinga azumi litinin litinin na uku kana da sunnar alhamis alhamis kana da alhamis guda hudu a cikin watan nan sannan kana da sunnar ayyamul bidi kai sha uku kai sha hudu kai sha biyar sannan kuma kana da sunna asiyamul mutlaqa azumin da ba shi da iyaka ba shi da adadi za ka iya yi amma ka ɗauka cewa annabi ne ya sa ka yin azumi na musamman a cikin wannan wata don wannan watan to wannan babu shi azumin mukan da muka tabbatar annabi sallallahu alaihi ya koyar nau'i takwas ne nau'i takwas ne in dai nafila ne ba farilla ba to nau'i takwas ne nau'i na ɗaya shine azumin litinin da alhamis nau'i na biyu shine azumin annabi dauda siyamu daud nau'i na uku shine ayyamul bidi nau'i na hudu shine azumin rana arfa nau'i na biyar shine azumin ashura ya yi yin na tasu'a amma bai samu damar yi ba sallallahu alaihi wasallama sannan sai azumi a cikin watan almuharram ba tare da iyaka ko adadi ba Wanzu Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama bayan ramadana babu watan da Allah yake so ya ga ana azumin nafila a cikinsa kamar almuharram al almuharram ba mutane ba sa yi a cikinsa din ba ma a tambayar wanda annabin ya faɗa a hadisin muslim ba ma a tambaya kai sannan sai kuma sittan shawwal azumin sittan shawwal waɗannan su ne nau'in azumin muka da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar guda takwas Su da su ne suka tabbata amma azumin tsofaffi kamar yadda muka yi da wata tsohuwar nan ta wata ce malam watan namu ya kama na ce wanne ta ce azumin tsofaffi mana na ce to to to na ce to ai ke ramadanan ma an ɗauke miki iya ta ce kai kyaleni ni azumina na ce to na kyale ki <laughs> Allah ya baki lada saboda ya zama kamar bakance in bakance ka ɗora wa kanka azumi da niyyar bakance to ko na wata guda ne kana iya yi ko wata ko ca kai na yi alkawari tsakanina da Allah sai na azumin shekara guda ban sha ruwa ba ya hau kanka sai ka yi dole dan man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man an yi Allah fala asi amma an ba ta hanyar bakance ka dora wa kanka ba ba wanda ya dora maka kai azumin wata uku a jere wanda ake kira azumin shi tsoho farin ma fa an sauke masa in ba zai iya ba saboda tsufa cikin wanda aka ba uzuri mutum goma sha biyu su sha ramadana ai akwai tsoho da tsohuwa wanda tsohuwa ya hana su yin azumi ko za su sha wahala yana buƙatar zuma yana buƙatar kunu yana buƙatar ya sha ruwa ba zai iya ɗaukan awa goma sha uku bai ci komai ba shari'a ta ce ta sauke masa saboda tsufa sai kuma za zuwa ɗora masa azumi har na wata uku iyayenmu dai sun tayi gaskiya saboda tsofaffin da akwai juriya akwai haƙuri sun tayi tunda an gaya musu na tsofi ne sai ta ga in ta tsufan ta yi ba kamar ma ta zama tsohuwar banza yasa suke daurewa suke yi karantar da su aka yi ba laifin su bane malam yaushe ne za a karasa zaman da ake gabatarwa a jami'an bayero akan auren yan ƙasa da shekara 17 wato kana da yan ƙasa da shekara 17 da zaka aura ko zaka aura ko me kake nufi a wannan magana an riga an an yi facali da ita an shure ta baka ji abin da na sanar ba na ce an cire magana auren ya sha bakwai mai mata ba su gida ga ce a ba cire ba na ce to me za a ce ce a sa kwashin mag. na ce to an sa kwashin mag. shike da ya tsaya haka ina sa kwashin mark ai magana ya kare ba amsa kenan ko to muna fata haka insha Allah saboda wannan abin turawa suke ta azazzala shi duk da su ba muna tuhumar su cewa su suna da aqida turawan bane amma kamar wato ba maslaha a cikin yin wannan kwata-kwata ba kuma shi ne yake damun musulmi ba abin da yake damun musulmi ya fi wannan matsaloli suna nan jingin wanda suka fi maganan sai mun iyakance wa mutum yaushe zai aurar da yarsa kawai mutane a ba su shawara su dinga aurar da 'ya'yansa a lokacin da ya cancanta kuma muka yi haƙuri ma ai abin ya kusa ma karewa saboda magana ilimin nan da ake ta yi na a shiga sakandire. a shiga firamare in ka duba shekarun da ake ɗauka 6334 system ya kwankwashe shekaru goma sha bakwai firamare karama firamare shekara shida sakandire shekara uku ɗaya sakandire shekara uku in ka haɗa shekara goma sha biyu in ta shiga tana shekara shida ya zama sha takwa ko sha tara so da in ma aka ce a yi karatu sai shekarun kawai su bi karatu amma har da dai sun ba mu dan yanzu wai muna so mu aurar da 'ya'yanmu a wannan shekarun muka damu da wannan magana ba tarihin ne ba masu ya gurbata tun da dai annabi ya aura shekarun su kai haka ba idan na ji wani ya ce kususiya ce shi bai ma san me kususiya ba sayyidina umar kuma ya aura sayyidina umar da ya ga yar sayyidina ali ya fatima sai ce sayyidina ali ina son in haɗa nasaba ta da ta manzon Allah saboda na ji annabi ya ce duk wata nasaba za ta tsinke ranar alkiyama sai nasaba ta to shine nake so ka bani yar fatima an aura sai sai na ali ce to zan turo maka ita yarinya ce idan ka ga kana so haka na baka sai ya turo ta da lemo a cikin kwando ta zo ta kawo sai na umar ita ba ta san ta ce gashi babana ce in ka maka kwandon lemo ashe ana nufin ita aka bayar kuma har ta haifa sai na umar ya'ya guda biyu akwai zaidu akwai rukayya kai ba ma wannan ba ma akwai sahabin ma da ya auri jaririya a zanin goyo. ya kawo ziyara gidan ma'azu bin jabal sai aka ce matarsa ta yi sai ce me aka samu aka ce mace ce na kama ina so <laughs> ya ce kai na zaka da jaririya ice ni mai kuɗi ne in na mutu ka gabata da asara sai wanda suka fi cancantar su ci kuɗi na shine gidan malamai in kuma Allah ya sa na yi tsawon rai shikenan kaga na samu mata yace to an baka akwai lokacin da hakkamu ma ake yi hakkamu ake a ce an kama wa ne hagani to kaban mutane a haka kuma Allah ya taimake mu likitan da aka kawo su zo su yi mana bayani tunda mu ba fannin mu bane sai aka samu wani likita ya zo ya ce duk bayanan da aka yi ba haka ba ne ya ce yoyon fitsarin da ake ta kawo bai da alaƙa da auren kusa da auren wuri har shekara ɗaya ma ana yi abinda ke kawo yoyon fitsari rashin zuwa asibiti rashin samun ungozoma ƙwararriya rashin koyawa mace yadda ake renon ciki rashin zuwa wurin lafiya da wuri shi za ka ga an fi samu a ƙauyuka inda babu asibiti nan ne mace za ta yi naƙuda ko kuma jahilcin mutane sai a taimaka mace rubutu a taimaka mata tofe-tofe ga ɗa ya makale ga fitsari ya taru a mararta kan yaro ya tokare ba zai iya fitowa ba sai ya fasa idin ga fita ta ƙasa shine yoyon da ake cewa fitsari so da haka likitoci guda biyu suka ce wannan abu ba haka bane da haka wannan magana da aka yi ma a batsar da ita na ce to alhamdulillah Allah ya taimake mu mu da ba likitoci ba likita ya ce wannan bayanin da aka yi ba shi da ba shi da asali ko ba shi da alaka da abin da ake so alakanta shi saboda haka kaga an hutar da mu sannan ga wannan insha Allah an shiga wani babu yanzu in sun yadda an cire wannan mun gaya musu ni ina da ƙare-ƙare da kuma gyare-gyare da kuma shawarwari wajen abubuwa guda goma sha biyu da ya kamata su shiga kundin masu amfani amma na gaya musu ba zan miƙa nawa ba sai an cire wancan in an cire wancan to ina da shawarwari masu kyau da za su ƙara wa kundin wato daraja kuma ya aikatu amma da sharaɗin sai an cire wancan guri biyu sai an cire su inda mace aka sharɗanta sai ta sai kana da ƙarin gida za ka ƙara aure da kuma magana shekarun nan da an cire wannan shi kenan talaka je aurensa ya kula da matarsa in ka samo da yawa ka bata in ka samo kaɗan ka bata in babu ka lallashe ta ma domin mace magana mai daɗi ma yakan zaunar da ita kuma sai ka ga masu kuɗi da ana kama na ƙarar su ga arzikin amma ba zuciya ba zuciya ya ba matar inda za a ce duk mai arziki yana riƙe matarsa ma da sai a ce talaka ne mai laifi to akwai masu arzikin da ba sa iya riƙe matansu akwai kuma talakan da ba shi da shi na ga wanda ya ɗauri gasa ya siyar yau matarsa ce fani ita matar take gaya mana an zo banta yana cewa sai an rabu sai ta ce ni ba zan rabu da shi ba na yadda ni ko in sai da kayan ɗaki na domin yana da shi ya bani yanzu da Allah ya jarabce shi babu ta ce ni ma ya kamata ni ma in yi zuciya in zauna ta ce mala akwai lokacin da ya taɓa ɗaukar rigarsa man ɗauka wanki zai kai ashe zuwa ya je siyar da ita ya je siyo musu wake da shinkafa aka zo da gwangwani aka auna aka ci shi zo da aka ina son abuna iyayenta ne suka matsa sai an rabu tun da ya tsaya ce ne ita tace ita ko ba ta rabu da shi ba dan kana kyautata mace akwai wanda ya daki matarsa aka kashe hizba sai naje su dan zagaya da shi bayan dan wani abu haka sai kuma ga ta zo gurin tana ka ci abinci san na ci na ce ke ba kika bai ce mun ya da ke to da ai na yafe masa da ce to na ce to kai zo zo ce ba ta hakuri ya ta yana kallon ce a'a juyo fuskar ka za ka yi ka kalle ta kuma ka kira sunanta ka ce wancan Allah ya baki hakuri ko ba zan sake ba yau kalle ta ce a ki hakuri wallahi tsotsayi ne ki yafe min ba za a sake ba ta sun kuyi da shi yanzu kin yafe ta ce na yafe na ce to Allah ya hanya ga kudin mota a ƙara a gaba <laughs> tsira ka harkar miji da mata in kana shiga sai ka ji kunya za a yi daru ka zo kai kai ta faɗa amma ka ga sai su zagaya su shirya su manta da kai da aure yana da dalilai ne da yawa na zahiri da na ɓoye za ka ga wata rigima ga ta a fili ta ɓata mare amma kuma akwai wani abu a tsakaninsu kuma wanda wannan rigima za ta share shi wanda wannan abu zai share wannan rigima. malam ya ce malam ni dan makaranta ne ta kwana ina kai mahaifina bukata ta kuɗi idan bukata ta dubu biyar ce sai ya bani dubu uku dama haka ake in ka rubuta dubu biyar sai a ji baka uku eh, sai ka kara dan ya zo daidai so da haka ina shiga wani hali sai nake kara masa akan hakan misali idan buƙatar ta dubu biyar ce sai ce dubu bakwai sai ba da biyar ɗin ba wani abu wannan ko ka kara ka cuce shi shi aka hana amma ka kara ka yi masalahaka don wani yana ga in dai ka sa dubu biyar yana ga a dubu uku ma abin zai yi kuma mai ba da kuɗi ka tausaya masa fa wanda duk kaga yana ba da kuɗi ba kai kaɗai ba ne ta yi wa akwai ƙaninka akwai wanka akwai yakka akwai babaka akwai ƙanwaka duk fa shi ake rubutowa mai gida fa wato wani babban account ne fa kowa ɗiba yake kawai baba zan tafi makaranta baba an rubuto min kaza baba littafi baba cek baba kaza ai sa baba ba ƙaramin mutum bane baba kaza baba za a kai shi asibiti baba an dawo baba za a yi mata aure yanzu na wani ya zo ana ta tattare shi sau hudu ana sawa yarsa rana ana ɗagawa juzo kamar zai kuka har ma shi angon ya gaji wai saboda kawai ba samu gadon da za a kawo za a ba shi kuɗinsa juzo da Allah mu taimaka masa a yi masa kayan daki na ce to aje a nemo mai auren shi ice shi ma na ce shi ba zai gadon ba ice ai shi ma ya yi ƙoƙarinsa ya sai sai mata tufafi ya kama haya ya gyara gudun da zai zauna to sai na fahimci kowa dai talaka ne kokari yake shi ma yayi wani kokarin shi ma kamata uban yayi wani kokarin to aka dan samu dan abubuwa aka dan hada masa aka bashi ya je to irin waɗannan akwai abin da na kashe gobara ne haka za a tafi ita ma dai talakan ne shi ma talakan ne ƙara su hada cikin talaucin su ta yi Allah ka arziki zai ga tafi hmm. idan mutum ya kaurace matarsa tsawon wata hudu me hukuncin auren su. aure cewa iri biyu ce akwai ta rantsuwa akwai wacce ba rantsuwa idan rantsuwa ya zama ila'i in an haura wata hudu sai alkali ya kira shi ko a kashe aure ko kuma a gyara bayan wata hudu lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa inna allaha ghafur ba wai cika wata hudu ne auren ya mutu ba a'a kotu za a kai shi alkali ya ce to kai rantsuwa ko ka karya rantsuwar ka koma mu'amala da mataka ko kashe auren ku yanzu in ya ki sai a raba auren in kwaɓata bata masa rai ta yi to kai ya wuce wasu lokuta in ta ga ya wuce wannan lokacin sai ta ga iyayenta dan a zo a yi sulhu in ya kuma sai a ga matakin da za a ɗauka wanda ce eh, malam na kasance ina zaune a cikin kwatas da haka ba na iya samun sallar asuba sakamakon nisa daga inda nake ga kuma tsoron dare a takaice je malam sallar magariba da isha nake samu a jam'i sauran sallolin kuwa a gida nake yi to malam ne matsayin sallata da nake yi ba a jam'i ba to idan akwai tsoro kamar da ka faɗa akwai sababbin unguwanni da ake samun matsala musamman da asuba barayi sun gane daidai asuba mutane suna fita sallah dan koran na akwai makocinmu da aka yi masa wannan yana fita sallah asuba sai barayi suka shiga gidan suka yi sace-sacen su kuma suka tsaya a a soro so da haka da aka ji motsin barayi a gayyato a shi akwai addina a hannunsu har sai da suka saru wani makocinsa da so da shi yasa wajen fita sallah asuba sai ana taka tsantsan mutum ya fita ya zama akwai mukulli a hannunsa in ya fita ya kulle kuma ya zama akwai fitila a hannunsa kuma inda group za a dinga fita tare zai fi saboda wasu kan yi amfani da wannan damar kawai sai a kana buɗe ƙofa sai a sama wuƙa ce mu koma ciki sai a je a yashe mutum musamman sababbin gurare da ba jama'a da yawa an fi yin wannan saboda haka in akwai larura da tsoro ai sai mutum ya sallasa a gida da iyalansa har sai unguwa ta yi jama'a tukunna tsoron ya tafi don ba za a ce ka yi ka ba abin da za ka halaka ba musulunci ba baya halakar da mabiyinsa sai dai ba shi mafita a cikin duk matsalarsa nawa ne nisabin zakka kuma nawa za a fitar na ga ya kai wajen miliyan ɗaya da dubu ɗari ko takwas ne saboda tashin dala amma na sai sun sake lissafi zai sako kuma so da kan kana da miliyan ɗaya zuwa sama za ka yi zakka in miliyan ɗaya ce sai ka fitar da dubu ashirin da biyar abinda ake yin zakka shine ɗaya bisa arba'in ake fitarwa duk miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar duk dubu ɗari dubu biyu da ɗari biyar duk miliyan arba'in miliyan ɗaya tak miliyan ashirin dubu ɗari biyar miliyan goma miliyan goma dubu ɗari biyu da hamsin miliyan goma dubu ɗari biyu da hamsin shi ne zakat sannan zan iya ba mahaifiyata a'a da mahaifinka da mahaifiyarka da ɗanka da matarka ai da su kuke cin wancan talatin da tara kuma ɗayan sai ka sake basu? su ko ma aini ban ga mutum ya girma mahaifiyarsa bai ce zai bata zakka ashe wahalar da ita kake kenan ai mahaifiyarka kullum ya kamata ta ci dukiyarka da shi kuma zakka sadaka ake bawa wanda ake jin tausayi kuma ka ce za ka sa mahaifiyarka cikin zakka ya nuna kenan ka batta a jigace har ta shiga cikin mutsiyatan da suke neman zakka kaga wannan ai ba kirki bane to da ka mutum ya gyara kai da mahaifinka da mahaifiyarka bai kamata ka wujijjiga su haka zo kana tunanin talaucin su ya kai sun shiga cikin innamal fuqara innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin ka babbabanka cikin fuqara da masakin har kana da kuɗi kai ina gaya ma gaskiya ka ɗauki kuɗin gaba ɗaya ma ka ba babanka da babaka ya halatta don sun maka abin da ya fi wannan yanzu wani da ya tara kuɗi uban ya kwashe ya cinye sai zai ka karasa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam anta wa maluka li abika da kai da kuɗinka duk na babanka ne me dan babanka ya ci kuɗinka ba me to wannan ya ce aure na ne ya mutu namiji ce ko mace waye yake cewa aure na ya mutu namiji ba cewa aure na ya mutu to to mace ce kenan sai dai ce za su ke ta ko to Allah ya farfado da shi nake so a yi min bayani akan idda sunna ce to idda ta yi a ɗakin mijinta shine daidai kamar da Allah ce la tukhrujuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana idda akwai mai idda da jini sai ta yi jini uku akwai mai idda da wata sai ta yi wata uku akwai mai idda da ciki da haihuwa sai ta haihu saboda wannan shine nau'i na idda guda uku sai kuma ta mutuwa wata hudu da kwana goma in ba ciki inda ciki zuwa haihuwa saboda haka a wannan lokaci zaki zauna a gidansa kuma haƙoƙin nan guda goma ɗaya ne ya sauka shine haƙƙin mu'amala aure amma ciyarwa shayarwa tufatarwa kayan kwalliya tsafta duk zai miki komai har sai kin gama idda rana kuma da zaki ya kawo kuɗi ya baki ana kiransa mutu'atul dalaki muka san saki ba shirya shi ake ba kawai yana zuwa ne cikin bacin rai ba wai mutum ya lissafa ya auna ya ga rabuwarsa da matan nan yafi ya mata saki na sunna bayan ta yi tsarki ya kawo kuɗi ya bata ya mutunta ta ya kira iyayenta a zauna a tattauna an tabbatar rabuwan nan ce ta fa alheri sai a shirya rabuwan a yaushe ake rabuwa sau nawa ake rabuwa me haƙoƙin wacce aka rabu da ita inda ya'ya in ba ya'ya inda ciki in ba ciki da abubuwan duk da za a yi to mafi yawa ba ma bin waɗannan ka'idodin na saki wanda muke so mu dawo da su ya zama saki ya koma yadda shari'a ta ce kamar yadda Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhan nabiyyu iza qallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda to Allah ya samu dace akwai sanarwa kafin mu akwai dan canje canje da aka yi na shugabanci na wannan majalisi na ansaru sunna majalisin Sheikh Abubakar Hussein wanda Sheikh Abba Adam Koki ya sama wannan hannu yadda kwamitin gudanarwa yake na masallacin nan akan ba su shekaru ne shekara hudu shekara biyar ne shekara uku ne idan sun gama aiki za su kawo report daga nan an gamsu sai a ba su dama su dora su ci gaba in kuma akwai gyare-gyare sai a yi a rubuta musu takarda ta yabo waɗanda suka gabatar da shugabanci a lokacin da ya wuce sun iya kokarin su sun kawo ci gaba da nasarori a nan kuma an musu godiya kuma akwai takarda da aka ware za a ba su ta girmamawa sannan an sake tsara harkar shugabancin yanzu an fitar da mutane goma sha biyu waɗanda su ne za su ci gaba da gudanar da harkar shugabanci na wannan majalisi mutum na farko shine ciyaman alhaji kabiru dan canji ina alhaji kabiru dan canji yake tashi tsaye wannan shine alhaji kabiru dan canji wanda shi aka bawa shugabancin wannan majalisi na ansaru sunna da aka muna maka fatan allah ya maka jagoranci ka ƙara kawo ci gaba da alkhairi a wannan majalisi sannan akwai mataimakinsa vice chairman wanda shine da chairman na da saboda kokarin da yayi aka ga a ƙara bashi dama ta biyu a bashi vice chairman domin ya ci gaba da gudun da ya bayar shine Zaharaddin Khamis ina Zaharaddin Khamis ok sun tafi sakwata daurin aure eh, akwai kaninsa da zai aure so da in ya zo za a gabatar da shi sannan akwai sakaratare shine Aisar Salihu Musa ina Aisar Salihu Musa wani matashi ne kuma dan boko kuma ya je kasan malaysia in kun gan shi ma za ku ga ya shiga irin ta mutanen malaysia ina yake <laughs> ni na dauka a tamface ma yace ai haka ake a malaysia shine kwalliya da adam <laughs> kuma daga zuwa malaysia sai ka zama dan malaysia to aisar yana da kokari kuma yana da malami ne lecturer ne a wata makaranta kuma a politaka ne ko kano state polytechnic yake lecturing kuma yana da kokari don haka shine sakatare a da yanzu ma an sake barinsa ya ci gaba da aikinsa na sakatare to allah ya muku jagoranci wajen ƙara fito da majalisun na abubuwan alkhairi akwai assistant sakatare shine awal shehu ina awal shehu yake ga awal shehu na wannan jajirtaccen matashi ne kuma yana da kokari kwarai da gaske kuma iyayensu suna cin wanda suka kafa wannan majalisi ahalus sunna ne kuma dan ahalus sunna duk waɗannan ka gani haka suke saboda haka shine aka sa sassan sakatare Allah ya muku jagoranci ku ba da gudunmawa wajen ƙara ɗaukaka wannan majalisi akwai tirejara to abdulbaki musa na abdulbaki duk mai zuwa majalisin nan da ya san abdulbaki duk wata zirga-zirga da kaza kaza to ka nema abdulbaki saboda haka abdulbaki kai ne trejara kuma Allah ya maka jagoranci cikin wannan aiki akwai financial secretary financial secretary kaga harka kuɗi ta sake zuwa kenan shine Ahmad Hassan ina Ahmad Hassan ga Ahmad Hassan Ahmad Hassan dama kowa ya gan shi da ya ga yayi kama da financial secretary din so da ka Allah ya bada sa'a akwai assistant financial secretary shine ibrahim wadaba ba ina ibrahim wadaba ba a'a shi tun da ya aure a da ke biya zo karatu a ba wannan shafin akwai auditor general auditor general wato duk lissafin da aka yi kuma an san aikin auditor shine ya tabbatar me aka samu me aka kashe me ya ragowa ta ina ya shiga ta ina ya fita to shine aka bawa Asad Ismail shi ma jajirtacce ne ina jin da ya tashi Asad Ismail ina Asad yake yau wato ka gan shi to aikin ka kenan dama kuma abin da ya digiri akai kenan ko to Allah ya bada sa'a akwai bangaren maintenance waɗannan duk ingulab ya mutu ko kaza ya fashe ko mun ga yana sai mu ce ofishin wane ne in kaza baya tafiya inji ya tsaya ba ai kaza ba to shine aka ba malam Ja'far ina malam Ja'far yake ga malam Ja'far ne shi ma malami ne a makaranta wacce secondary kake koyarwa vice principal ne a me kai karatu a abu zaria ya karatu kuma american university <laughs> so kuma shi ne aka ba wa bangaren abin da ya shafi maintenance saboda haka Allah ya maka shugabanci Allah ya jagoranci Allah ya bada nasara akwai bangaren walfaya wannan dan ruwan da da abin nan da ake miƙo mu goge baki in ma da yan kaji a kusa da yan auba sai a miƙo shi ne aka ba wa malam Salisu um, Usman mai dubji mai dubji ina yake mai dubji Salisu Haraki harafi ina yake dama tsohon dan agaji ne ina yake bai zo ba yana waje ko to saboda haka shi zai yi wannan aiki na walfaya akwai bangaren security za a ga muna da 'yan agaji muna da 'yan hisba kuma akwai tsara ko za ku jin an gama malam labarai yakan sanar an ba da minti kaza kowa ya je kan abin hawansa mai keke mai babur mai dan buhu da ya aje mai 'yan kaya suna tsara kayayyakin mu har a tashi daga majalisi to akwai ismaila dan hisba ismaila abdul aziz shine security officer duk yan hisba da yan agajin da suke aiki a masallaci na karkashin ofishinsa suke so da aka ku bari takalman mu ko agogunan mu su bata ina ismaila yake ok suna can bakin aiki sana akwai pro malam iliya dauda pro mai yada labarai shigo mana daga ciki so da in muna da wata sanarwa da wannan majalisi zai bayar karkashin ofisinsa ne kuma shi ne kawai dan musu dan tsufa tsufa da shi da ciya madan ina da ka yi combination din yayi kyau akwai matasa matasa akwai yan tsofaffi tsofaffi akwai matsakaita matsakaita sannan ga su duk suna da ilimin addini suna da ilimin zamani suna da gogewa kuma muna musu fatan alheri wannan takarda ta ce Sheikh abba adam koki shugaban majalisar ta'awun bainar du'atul salafiyin kano ya sa mata hannu a madadin malaman sunna da suke karkashin wannan majalisi wanda suka hada da sheikh jafar mabud adam allah ji kansa a matsayin shugaban bangaren limamai da dr muhammad sani umari lemo bangaren research da kuma malam abubakar husaini allah masa rasuwa da malam abubakar kandahar da malam nazifi inuwa da sauran malamai na sunna da suke karkashin wannan su abdulwahab abdullah da sauransu da aka shi shi ya sa mata suna yanzu akwai profesa mai kaba shine zai rubuta wa kowa takardarsa ta appointment zai bashi da kuma time of reference da kowa aikin da zai yi da kuma muddar da aka bashi tenuwar da aka ba su za su gudanar da wannan da aka kowa muka tashi zai karɓi wannan takarda sannan kuma uh, profesa mai kaba zai kawo takardar appointment da kuma uh, takarda na tenuwa shekara nawa aka bayar biyar za ku yi hudu za ku yi kuma kowa za a bashi reference na aikin da zai yi so muke wannan majalisin ya bambanta da sauran majalisosi wajen ci gaba da alheri yi kokari akwai ayyuka da ake so a yi na faɗaɗa wannan masallaci da kawo masa ci gaba da sauransu muna fatan Allah ya sa albarka Allah ya sa alheri Allah ya muku shugabanci Allah kuma ya ƙara ɗaukaka sunna da ahalus sunna mala bakar husaini da suka shige gaba wajen kafa wannan majalisi allah ya ji kansa allah ya sa yana jannatin firdausi da sauran manyan malaman mu ɗazu nake lissafa malaman mu na sunna tun daga shek abubakar mahmud gumi da shek ismaila idris bin zakariya idris da shek ibrahim bawa mai shinkafa da shek datta alasan sa'idu wanda muka yi jana'izar sajiya da shek ah, jafar mahmud adam da shek. a muhammad awal albani da sheikh abbas buk da sheikh jibrin bin Omar, da sheikh alasan dawanau da sheikh abubakar husaini da sheikh abin nan rabu daura da sheikh rabu daura eh da sheikh adamu da ibrahim mai shafi da sheikh malam usman mataimakin Sheikh Ismail Idris waɗannan malamai duka ba abinda zai musu sai addu'a malam malam Dr. Alasan Sa'idu da ya rasu jiya Abtirayim na fara saninsa shekara 31 baya yana tafsiri tun kafin ya tafi jami'a malam Ja'far yana ja masa baki lokacin malam Ja'far yana alaramma yana ja dan siriri da shi lokacin malam Ja'far <laughs> yana da wani ko CG ne haka wani babar haka ya suna aikin irin kwado da linzamin nan da a nan fage lokacin shi yake jamus yake ja shi dr alasan sa'idu baki suzuki ne ko wani su suzuki haka allahu akbar haka tarihi saboda haka a lokacin nan na fara ganin sa a trial mutum wannan lokacin muke da alaka da shi don kwanan nan da wasu suka je an gayyace ni je suka biya suka gaishe shi yake cewa ku gaya malam fa alkawarin da muka ya zo ana gina masallacin nan da makaranta ta kofar gidana ya muna alkawari zai zo ya mana hudubar juma'a kuma zai gabata mana da lacca ta dare kuma zai wa mata lacca a masallacin nan har yanzu fa alkawarin nan yana nan so da ba mun zo bugo min waya na ce malam alkawarin nan yana nan insha Allahu zan zo Jos kuma za a yi wannan so waya ta karshe da ya ce akwai wani pasto ya musulunta sunansa Yusuf yanzu haka yana nan a nan Kano eh, eh ya kama masa gida yana nan zaune ce ya musulunta kuma kiristoci da ke sun kashe ma da yawa suna takura shi yana so ya mu dawo da shi kano a ba shi guri ya ce za a amfana da shi saboda haka ya dawo mana da shi nan kano aka wa era na magana ya kama gida aka kama masa gida yanzu yana nan duk wanda suka musulunta gurinsa muke tura su yana koya musu abubuwan da suke a cikin addinin bible waɗanda za su ƙara nuna musu cewa musulunci shi ne gaskiya tun daga cikin bible din kuma muka samu wani ya musulunta yanzu shi muke gayyatowa ya zo ya masa bayani kamar da muka samu wani yaro ya yi rudda a wani yanki nan wajen bagwai su da aka zo da yaron yan hizba suka tambaye shi me yasa ka yi rudda ka fita musulunci ce baya so ne sai me muka ce ba komai amma ga mana dalili sai ce ya ji wa'azin wani fasto ne wanda ya ɗau hankalinsa ya mai da shi kirista da ya ka akwai safa a jikin abin ɗinsa da ya ka sai ciro memurin yana cikin safarsa sai ba da memuri ya ce gashi memurin a nan wa'azin yake aka sa memuri aka danna sai ya ce a ah, wai ai wannan muryar pastor yusuf ce sai aka ce to ai kai wanda ya maka wa'azin nan ya burma ka ka shiga kirista shi kuma ya da musulmi sai ce a'a sai nan da naka kirawo pastor yusuf pastor yusuf ya zo yasa ya ce wannan murya ta ce kuma duk abin da ni na yi kuma ka gane ya ce na gane kuma na san kai kai wannan amma kai ka fita ni ba zan fita ba ni ba zan fita ba akai akai da yaro yake aka ce tun alkawari suka yi maka na kuɗi ko na wani abu mu ma za mu baka kuɗin aka yi magana da wasu manyan mutane suka ce ko me yake so za a bashi ya dawo musulunci ita shi ba zai dawo ba aka ci gaba da zama da shi ko sai muka ji an ce kwamishina a polis yana neman mu ƙungiyar kiristoci ta kai ƙara wai idan nasu ya dawo musulunci suna ban mana amma mu namu ya koma ba ma ban musu muka je muka ce a'a baban musu ne gumi ba su ma baban mana suke ba sai abu ya fi karfinsu idan yaro ya shiga musulunci sukan azabtar da shi sukan kwaɗaitar da shi sukan tsoratar da shi sukan ɗaure shi wani ma sukan kashe shi sai sun ga abu ya fi karfin su suke sakan mana mu ma yanzu ai muna kokarin mu ga ko za mu sha kansa ne in muka ga yaƙi mun yi mun yi yaƙi sai mu ban musu so da haka wannan shine damar da tunda mahaifiyarsa tana nan kuma tana cikin damuwa kuma mutanen yankin su suna kokarin ma an kusa ai faɗan addini ma a kashe shi saboda haka shi yasa muka ce ba wai mun hana shi ya koma kirista ba ne a'a da musulmi ne ya kamata a bamu dama mu ma mai lallashi mu masa hikimomi da dabaru in Allah ya sa ya dawo ya musulunci ke nan bai dawo ya mu tura musu me za mu yi da shi kuma kwamishina ya ce to gaskiya yan hizba sun muku bayani na adalci kuma haka kuke ta fama in an musuluntan kuma ba sake kuke rana ɗaya kuce to je ka kai musulunci ba ja kuke yi da ƙarfi sai abu ya gagara kuke saki to su ma ba su dama da aka aka ba mu muka zo aka yi ta yi bayan kwanaki daidai magariba sai ce a gaya min zai sallar magariba zai dawo musulunci kai murna ya alwala ya zo aka sallar magariba da shi muka ceto to alhamdulillah kaga yanzu kaga mahaifiyarka ita shi damuwa mahaifiyarsa ce da kuma shi ya ma fahimci cewa kawai kaza kaza to haka dai aka yi to kun ga shi wannan mutumin ina ba da kissa dama dr alasan sa'idu ne shine dalilin zuwan wannan mutumin Kano kuma shi yasa aka sama masa guri don ya ci gaba da yada addinin musulunci to da wannan malami ba abin da zai masa sai addu'an Allah ya masa rahama ya karba ayyukansa ya gafarta masa ya sa aljanna mako masa ya yi wa zuriyarsa albarka duk sauran malaman mu na sunna Allah ya yafe musu Allah ya ba su aljanna kokarin da suka yi na yada sunna tun tana da zafi tana da wahala sai mutum ɗaya sai mutum biyu majalisi ku je inda za a dake ku a hana ka haya hana ka aure a ce ba za a baka mata ba a ce ba za a gaisa da kai ba ba za a zauna da kai ba lokacin tatsinan nan aka yi ta nuna gidajen mutane ana duk yan tatsine ne sojoji su kashe su wasu kai ta hijira suna gudu da sauransu ina mai abin da wancan na brigade mai turnuku mai turnuku Allah sarki mai turnuku sun sha wahala bayan Allah da shi da wajen kawo Iliya da wajen Aminu Din da nan fage su labaran da ire-iren su nan gurin sun sha wahala gani yanzu sunna Allah ta'ala ya karfafe ta da haƙurin da suka yi da juriya da karantarwa har Allah ya kawo sunna inda ta kawo to muna musu fatan Allah ya musu rahama ya karɓa ayyukansu ab ga malam barbare sosai ko ga malam barbare Allah ya ji kansa Allah ya musu rahama Allah ya yafe musu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ga imamu ikra ga imamu aw kuna bainakum sharrun ko ya zama sharri ya barke a tsakaninku kun ga wannan hikima ce ta manya wannan ba hadisi ne na manzon Allah kai tsaye ba hikima ce ta sayyidina Umar yake gina ƴaƴansa a kai domin in kowa ya tafi je wani aiki a gajiye zai dawo in aka zo hira ba za ta yi tsawo ba kowa zai ji bacci ya tafi ya kwanta amma idan hira ta yi tsawo tun ana ta arziki har sai kuma a koma ta zolaya sai kuma a fara dan dungula kan wani kai ko baka ji ne kai da Allah can mai kaza ko baka ji ce ni kake dungule kai an dungule ma sai me daga wasa shike da sai ga wani ya kai nushi yana fasa wani baki shi ko yace a ah, Allah ya cuce ka wallahi ya fasa ma baki to ya gama da kai wallahi wace gaban ka a gaban mu fa ya dauke kai kwala ka da kasa ba kai komai ba ce ba za za ku ga zan ba me za ka iya rama kai da ba jarumi ba kage kenan dora shi akan rigima ya ji aka sake kwala shi da ƙasa kuma sai ya nemi makami to da an nemi makami kuma abu ya ɓaci to saboda haka ce ku watse idza subahatun fabaddadu in kun wayi gari ai tafarraqu shine ma'anan fabaddadu wala tajtami'u fi darin wahidatin kada ku taru a gida ɗaya, a guri ɗaya kuna hira kuna musu fa inni akhafu alaikum an taqata'u aw yakuna bainakum shar babu man ashara ala akhihi wa in lam yastashirhu babun wanda ya ba dan uwansa kyakkyawar shawara ko da shi bai nemi shawarar ba ka san wani yana ganin ka kana kuskure sai ce to ai baka ce in baka shawara ba ai in kaga abin da ya dace ba sai an nema ba ƙara ka gaya wa mutum bai ɗauka ba ka fita dama ba dole ne sai ka yi magana akan komai ba ba dole duk abin da aka kawo ya zama kana da ra'ayi ba ba kuma dole in kana da ra'ayin sai ka kawo ra'ayin ba ko ba dole ka kawo ra'ayin a ɗauka ba kuma rashin ɗaukar ra'ayinka ba matsala ba ne tunda sahabbai da yawa sun kawo ra'ayi ba a ɗauka ba kai dai ka bayar da naka ra'ayin ka koma gefe kai kallo to babu wanda ya ba ɗan uwansa shawara ko ya nuna masa abin da ya dace ka hango abin da mutum yake kuskure ne sai ka ba shi shawara to ya halatta a musulunci ko da bai ce da allawa ne in ka ga ina kuskure ka dinga bani shawara ba in dai ka ga ya dace ga ya masa haddasana amru bin khalidin kala haddasana bakrun an ibn ajilan an na wahbab ne kai san akbarahu wa wahbun a daraka abdallahi bin umara أن ابن عمر رأى راعيا وغنما في مكان قبح ورأى مكانا أمثل منه